Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم النجوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muririn ku masu saurare. Bayan sa muna dauke da shirin nan na Muleka Iran sai kuma Afirka a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku.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 Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu rasha ta jaddada wa amurka cewa za ta ci gaba da ayyukan soji a ukraine har sai ta cimma manufofinta shugaban kasar iran ibrahim da Raisi ya ce kasar sana goyon bayan siyasar kasar china dangane da batun taiwan a kasar somali kuwa tashin wuta na kiyaye sanadiyar motar wani karamin minista da ɗansa to kuma ga labaran da ke da ke ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta sanar da cewa ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov ya tabbatar da cewa rashan za ta ci gaba da gudanar da ayyukan soji wanda ta fara a cikin kasar ukraine har sai ta cimma manufofinta da ta shata ta fuska tsaro lavrov ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta wayar taro da takwaransa na kasar amurka anthony blinken wanda ya tuntuɓi ministan harkokin wajen kasar ta rasha ta wayar tarho a karan farko tun bayan barkewar rikicin ukraine ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta bayyana a cikin wata sanarwa ta fitar a jiya cewa ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun tattauna halin da ake ciki a ukraine din inda lavrov sake nanatawa sakataren harkokin wajen amurkan cewa gudanar da ayyukan soji a yankunan donetsk da kuma lugansk a cikin kasar ukraine da rasha take yi abu ne da ya zama wajibi kuma amurka ta fi kowa sanin dalilin hakan da kafin lokacin dai ana raɗe raɗin cewa ministan harkokin wajen kasar rasha da na amurka za su gana ta waitar ho amma rasha ta ce ba za ta taba bukatar tattaunawa da amurka ba har sai idan amurkan ce ta bukaci hakan da kanta rasha dai ta bayyana cewa kasashen nato sun mayar da ukraine wani dandali na shirya mata makarƙashiya domin cutar da ita da kuma haifar mata da matsalolin tsaro wanda hakan yasa ta ɗauki matakan soji domin kawo karshen lamarin bayan da hanyoyi na diplomasiya suka ce tura shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa mutanta cikakken ikon kasashe da 'yancin su na siyasa na ɗaya daga cikin muhimman ka'idojin manufofin harkokin wajen kasar iran akan haka ya ce kasar tasa tana bayyana cikakken goyon bayanta ga manufar kasar china guda ɗaya dunkulalliya tashar press tv ta ba da rahoton cewa ra'isi ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta wata wadda da shugaban kasar china xi jinping a yammacin jiya juma'a inda bayyana cewa tallafawa manufofin china guda ɗaya da tabbataccen lamari ne a cikin manufofin iran akan haka suna goyon bayan siyasar ci gaba da kasancewar taiwan a matsayin bangare na china kamar yadda yake a cikin tasawirar kasa da kasa kuma al'umma guda ɗaya ya ce katsalandan inda amurka take a cikin harkokin cikin gida na kasashen duniya ci gaba ne na aiwatar da siyasar ta domin rukusa ƙasashen duniya tare da haifar musu da matsaloli da kuma raba kawunan su wani yana zuwa ne da a lokacin da amurka ke hankoron ganin haifar da matsaloli tsakanin china taiwan wadda bangare ce ta kasar china kafin wani lokacin da shugaban kasar china ya gargadi shugaban amurka joe biden da ya daina wasa da wuta a hannunsa sojin gwamnatin isra'ila sun kashe wani yaro ba palestini mai shekaru goma sha shida haihuwa a ƙauyen mugairi wanda yake arewa maso gabacin birnin ramallah da kemacin gabar kogin jordan ƙungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas ta ce waɗannan ayyuka ba za su taɓa yin tasiri wajen gurgunta aniyar falasɗinawa na kwatar 'yancin kansu ba ma'aikatar lafiya ta falasɗin ta bayyana cewa amjad abu ala ya yi shahada ne a ranar jiya juma'a sakamakon munanan raunuka da ya samu wanda sojin isra'ila suka bude masa wutar bindiga kamfan dallancin labaran wafa ya ba da rahoton cewa rikici ya barke banda sojojin isra'ila su kutsa a cikin yankin dauke da muggan makamai yadda kuma matasan falasɗinawa a yankin suka yi gama da su to jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ranar jiya juma'a ne gidan radiyon birnin mogadishu na kasar somaliya ya bayar da rahoton cewa an kashe karamin ministan shari'a na kasar yankin kudu maso yammacin kasar ta somaliya hassan ibrahim tare da ɗansa da kuma wani farar hula guda sakamakon fashewar tana kiya a birnin baidabo wanda yake kudu maso yammacin kasar ta somaliya a cewar gidan radiyon na mogadishu wata nakiya ce ta tashi a lokacin da minista ibrahim da ɗansa suka fito daga wani masallaci inda anan take suka rasa rayukansu rahoton ya kara cewa fashewar ta yi sanadiyar mutuwar wani farar hula guda da kuma jikatar wasu guda goma a gefen masallacin babu wata kungiya wadda ke alhakin kai wannan hari amma shugaban kasar ta somalia abdulaziz muhammad hussein ya zargi ƙungiyar ashabab da alhakin kai harin babban hafsan sojin kasa a najeriya laftanar faruk yahaya wani martani wanda mayar akan ta'asar da 'yan ta'adda da sauran masu ɗaukar makami suke yi a ƙasar ya bayyana cewa ƙarshen su ya zo rahoton da jaridar leadership ta bayar babban hafsan sojin ƙasa na najeriya ɗin ya yi wannan gargaɗi ne a yanda ya zirce maiduguri domin ƙara zaburar da sojin da suke fatattakar 'yan ta'adda na boko haram da kuma ƙaddamar da wasu manyan ayyuka na ci gaba da aka aiwatar domin kyautata jin daɗin sojoji da suke fagen daga. ya ce wannan sako ne ga dukkanin masu aikata miyagun laifuka walau suna tsara bidiyo su watsa kuma dai mi suke yi ƙarshen su ya kuma za mu ci gaba da fatattaka su da yardar allah laftanar janar hayya ya yi gargaɗin ne ga 'yan fashin daji da 'yan boko haram da sauran masu aikata muggan laifuka inda ya ce ba za su tsira ba kana kuma ya alƙawarin cewa babu wanda zai samu maɓoya a cikinsu haka kazalika babban hafsan sojan na najeriya ya ce wani mutum wanda yake ɗaukar makami don yaƙi a najeriya kan kowane irin dalili ya shirya fuskantar fushin doka ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan yadda taron da aka yi a tehran tsakanin iran Rashi da turkiya ya bakanta wa amurka rai da kuma kokarin da take yi na bata sakamakonsa a ƙasar Siriya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jim kaɗan bayan da aka fitar da bayanin bayan taron tehran na ranar talata 19 ga watan nan na yuli da ake ciki sannan kuma kafafen watsa labaru suka watsa shi a can ƙasar syria an fara kyautata zaton cewa an kusa samun mafita a kan matsalolin da ƙasar take fama da su matsalolin da suka shafi siyasa tattalin arziki da kuma na soja. matsin lambar iran da kuma rasha a kan turkiya da kuma kurdawan da take fada da su ya sa batun tattaunawa zai iya maye gurbin yaƙi domin warware saɓani wannan matakin da ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin syria take bayyana rashin amincewarta da duk wani yunkuri da shugaban ƙasar turkiya rajar tsayib Erdogan zai kasance a ciki sai dai kasantuwar iran da rasha a cikin maganar da ƙoƙarin da suke yi na ganin an kwance ɗamarar yaƙi ya kwantarwa da gwamnatin siriya ɗin hankali a gefe ɗaya su kansu kurdawa sun dawo rake amurka domin sun fara fahimtar cewa ba za ta iya ba su wata kariya ba daga hare-haren turkiya don haka hanya ɗaya wace ta rage a gabansu wato masu hankali daga cikinsu ita ce su koma a ƙarƙashin gwamnatin damascus ta hanyar buɗe tattaunawa da ita bisa shiga tsakanin iran da rasha sakamakon haka kuwa zai zama shigar sojojin gwamnatin syria cikin yankunan da ke gabashin ƙasar inda kurdawan suke rike da su kenan domin hana sojojin turkiya kai farmaki ko su sake mamaye wannan yankin kamar yadda suka yi a baya sai dai tun ba je ko ina ba ta bayyana cewa da akwai waɗanda wannan matakin bai musu daɗi ba suna son a sake komawa gidan jiya a ɓangaren turkiya da akwai abu muhammad aljulani shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda ta tahariru sham a ɗaya gefen kuma na kurdawa da akwai amurka da take son kunna wutar yaƙi da rikici da rashin zaman lafiya da dagula al'amura gabanin wannan taron na tehran ankara ta baiwa julani damar ya tura rundunarsa ta 'yan ta'adda zuwa inda zai fada da sojojin gwamnatin siriya gaba da gaba a yankunan halab da kuma idlib ya kuma haɗe da wasu ƙananan ƙungiyoyin da suke a ƙarƙashin ikon turkiya domin wato rufa masa baya turkiya ɗin dai ta so ta tura runduna mafi girma ne ta 'yan ta'adda su kalubalanci sojojin syria da kuma na rasha turkiya tana riya cewa ba ta da wata alaka da 'yan ta'adda ne domin kawai ta samu hanyar da za ta ƙi yin aiki da yarjejeniyar sushi yarjejeniyar sushi ta kunshi dabaru da hanyoyi da za a kwance ɗamarar ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a cikin wato ƙasar ta siriya waɗanda kuma suke ɗamfare da ita kanta turkiyya to a daidai lokacin da ake yin taron tehran julani shugaban 'yan ta'adda ya fito ta hanyoyin sadarwa yana magana da mutanensa da suke zagaye da shi a ƙarƙashin hukumar ceton ƙasa wacce yake jagoranta wacce kuma turkiya ce da ƙasashen turai kaɗai suke bata kariya yana yin magana kamar a ce bai san abin da yake faruwa a fagen siyasa a wannan yankin na sauye-sauye ba yana bayyana cewa suna kan hanyarsu ta 'yanto da yankin halab da kuma ma birnin damascus zai kuma kafa daular da za ta haɗe da dukkanin ƙasar syria kamar yadda ya rika magana julani ya yi wannan jawabin ne dai da dukkanin duniya ta kalla yadda shugaban ƙasar turkiya urdugan yake kan hanyarsa ta zuwa birnin tehran na iran domin halartar taro kai ka ce babu wata alaka a tsakanin urdugan din da julani ko kuma shi julani bai san abin da yake faruwa ba julani dai tamkar wata 'yar tsana ce a hannun urdugan ba kuma ita kadai ba har da amurka wacce bata damu ya ci gaba da ayyukansa na ta'addanci ba matukar zai cutar da abokan gabarta siriya iran da kuma rasha tun bayan kashe abubakar bagdadi amurka ta fara ƙoƙarin tallata julani shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda da bayyana shi a matsayin shine shugaban 'yan adawar siriya mai sassauci tana kuma son ganin ya mamaye wato fagen hamayyar siyasar ƙasar siriya alhali suna sanye da cewa babu yadda za a yi gwamnatin siriya ta zauna kan teburi ɗaya na tattaunawa da shi sai dai duk da haka amurkan da turkiya suna ƙoƙarin ingiza julani da ya buɗe sabon fagen fada da sojojin Siriya, domin mayar da 'yan hamayya aƙalla masu sassaucin ra'ayi gefe ɗaya suna son sake shimfiɗa iko a kan yankunan lazakaiya da hama da kuma halab kamar yadda ya kasance gabanin shekara ta 2015 komawar urdugan gida daga taron tehran ke da wuya sai julani ya fara kai har-hare a yankunan da suke karkashin ikon sojojin syria a halab idlib hamada lazkiya ya kuma shirya wutar rundunar ta 'yan ta'adda da za su fara kai hare-haren kunar bakin wake a kan sojojin syria kurdawa mafi yawancinsu sun fahimci cewa yanzu fa amurka wacce ta ci moriyarsu ta dawo su tana son julani da 'yan ta'adda su mamaye yankunansu wannan kuma ba wani bakon abu ba ne a tarihin siyasa amurka na mu'amala da ƙungiyoyin adawa a ko'ina suke a duniya tana yin amfani da su sannan ta sayar da su a kasuwar dare wannan fahimtar da kurdawan suka yi wa siyasa amurka a kansu ne ya sa wasu daga cikinsu suka yi tunanin koma ga gwamnatin siriya domin buɗe tattaunawa da ita sannan kuma su karɓi dukkanin sharuɗan gwamnatin siriya ɗin daga ciki da akwai miƙa wuraren da suke riƙe da su ga sojojin gwamnatin siriya a cikin wannan hali ne amurka ta fara yin matsin lamba ga kungiyar kurdawan nan da ake kira kasad da ta janye ta fasa miƙa hannun sulhu ga gwamnatin syria ta kuma ingiza wasu daga cikin kurdawan da suke ɗauke da makamai da su killace hatta sojojin rasha a yankin ainu isa saboda hana taron tehran yin tasiri amurka ɗin ta gaci wasu kurdawan masu ra'ayin aware suka yi rawar daji tare a gabashin syria kuma ita kanta amurkan ta aike da jiragen sama domin yin shawagi a samaniyar yankin raqqa ta kuma sake baza sojojinta cikin wasu wurare na wannan yanki abinda amurka take yi shine ƙoƙarin sake dagula al'amura a cikin ƙasar syria saboda dakile tasirin taron tehran sai dai a fili yake cewa amurkan ba za ta ci gaba a wannan fage ba domin ɗaya ɓangaren take fuskanta ba mai rauni ba ne ta kowace fuska sabon yakin cacar baki da na ruwan sanyi da take son budewa ba zai mata da kyau ba ba kuma za ta sami nasara irin wacce take tallatawa a cikin fina-finai ba makafafan watsa labaru na amurka da dama suna bayyana cewa taron da aka yi a tehran ya ci nasara taron da aka yi a birnin riyadh na saudiya ne ya ci ƙasa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum radio biyu ta Iran. Dangace da damar da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amana arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi ne da tufafin mai wacha shugaba na fada himma matasa a nan garin Agadez. Ina gaida iyayena da suke can garin Maradi sura garin Daure ina musu fata alkhairi. Da akwai mambobi na fada himma matasa ina musu fata alkhairi. Da akwai Isa ka yi himma matasa da akwai aboki na Hamma Pepe ina mai fata alkhairi. Da akwai Azar Zabbatangar ina mata fata alkhairi himma matasa da akwai Fatima Taja Vice President himma matasa da akwai Sadan Mai Chance himma matasa da akwai abokan ma 'yan kula 'yan fadodi ina musu fata alkhairi akwai faradi pgs a makaranta duniya makaranta tuma ra'ayin zuci ina gaida su musamman zuwa gare ta auta Habsatu ina gaida ta da kwai na na mamman na'ima ina gaida ta da kwai aboki na malam abdulaziz ina mai fata alkhairi kwai ma'aikatan mu nan na radio noma da radio sahara radio alternative ina musu fata alkhairi radio biyo ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran kuna tare da usaini sitar kasuwar kwalliya da magaran mun shigo shirin domin domin mika sakonnin gaishe-gaishe ga 'yan uwa da amina arziki. Farko dai ina gaida a eh, shi tayar wanda yake a birnin Agadas akwai Alkasim da ke a Agadas akwai eh, Musubawu zakin soyayya shi ma da ke a Agadas akwai Ilyas Farezi wanda shi ma yake a Agadas idan na dawo nan Zandar akwai abokina Sunusu Madattai akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai Tasiyo unguwar tudu wanda yake shi ma anan da magaram akwai Abdo Kibiya garin Kadamari akwai Abdulaziz Farezi shi ma da yake anan da magaram sannan akwai Nagwa mai faci sannan akwai namiji dan adidi da sau wanda duka suke a nan zandar idan na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya akwai buba mai manja akwai diga digaga dan fulanin warji sannan akwai haddabi mai kwamfuta mai yamma wanda ke a jihar kebin najeriya ah, assalamu alaikum rahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da na so kuwa na dama mai ka sakon gashe gashe na zuwa ga yan waga abokan arziki musamman irin su ahmad ladan girko talaka da adam mai kwamfuta mai yama ibrahim dan fulani yayari ina gaida tsoho mai albarka ina gaida musa adiran asuwa da magaran ina gaida suleiman ah, madatai da magaran ina gaida yusuf madatai da magaran ina gaida sayansu madatai da magaran ina gaida abokina alasana ta kai ina gaida abokina baban girgo bafaji ina gaida ah, mutaka mtk shawu ina gaida dukkan al'ummar musulmi musamman masu sauraron wannan gida a halin yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio teren radio mai albarka ina muku fatan alkhairi suna na samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan turfoli na dawo a karo na biyu in gaida yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida mai albarka da farko ina gaida ahmad ladan girkau shugaba na muryar talaka dan gwagwarmaya ina ma fatan alkhairi ina gaida shugaba rafa mai aski ina gaida ibrahim haruna mai unguwa wanda yake kasar kamaru yana gaida rabe idi mati dan kore yana gaida aminu ofisa yana gaida babban abokina dan uwana hannafi tudun aguwa yana gaida lawali dan madam fada zakir latudun aguwa radio tehran mai magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Tishar da kwan gaisuwa ta musamman ga shi mai gabatarwa ko in ce presenter a Hassan Barka da kuma haɗabi mai kwamfuta da Sanusi Madatai da Alkasim mai faci da makaram da shi haɗabi mai kwamfuta da Nazir da nagarwa Broka mai fotogun dan asama mai fata ya wuri a Malam Ango malamin makaranta ya wuri Cima Ila Yusuf BBC ga Zala Abdu Tasawa Doci Bele da sauran dukkan masu sauraron wannan a kafofin watsa labarai. saurare ina yi masu fata alheri sunana Ahmed Laden Girkawo shugaban kungiyar muryar talaka. Da yake muna karshen mako yana suwa a bani dama mika sakonnin gashe gashe na zuwa ga yan wada na arziki. Na farko yana gaida aboki na Yakuba Mai suke nan ba ja da Magaran akwai Nagwa Mai Faci akwai Iso Madatai akwai Sanusi Madatai akwai Hussein Stad Kwaso Kwalliya duka nan birnin da Magaran na kuma tarayyar Nigeria akwai Hadan Mai Kwamfuta akwai Kadura da Gaga Dan Filanin Warji akwai Tsoho Iliya Mai Shayi garkin Daura da fatan da suna cikin koshin lafiya akwai Ibrahim haruna bengirawa jabuza wanda yake a dam a jamhuriyar kamaru da wannan lokacin da fatan yana cikin koshin lafiya idan na koma birnin niamey akwai malam muhammad dan bare akwai tsoho mai albarka idan na dawo na akwai alkasun a nan birnin agarza akwai alkasun baba liman a ina musu fata alheri akwai banzema akwai bukar roga roga akwai hamza yaro da fatan da suna cikin koshin lafiya idan na koma bangaren eh, awashi ina gaida mamman buniya yakubu awashi akwai dukkanin mutanen awashi mutanen mai giza mutanen urfan da fatan duk suna cike koshin lafiya radio biyoyi tehran a tashi lafiya daga naku shi ta tayar a gadar jamhuriyar niger radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum elias frezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi mun shiga karshen mako eh, a ba mu dama mu gaisa yan uwa da amannan arziki baki ɗaya da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina gaida yan uwa da muke tare da su a cikin wannan eh, gida mai albarka eh, kamar hassan talba jos ina gaida shi nigeria ba zan manta da mamman buniya yakubu awashe da su madattai Ilyas mai burodi da shayi garkin daura ba zan manta da eh, alkasim amari eh, agadis ina gaida shi a zan manta da bukari ruga ruga agadis ina gaida shi alkasim baba liman akhar ina gaida shi lawa alhaji abbali ina gaida shi mambarorin namu baki dai na kulabar a yanzu cibis firizi in namu isa tayar shitu tayar ina gaida shi muhammad baban sale babban yaro da jere mai shago musa mai madara ina gaida shi Eh, an rahmatar a yanzu ce ta fi mai bidiyo fatime ta mata ibrahim tayar ina gaida shi assalamu alaikum muryar biyu a shi hausa da fata an tashi lahiya da farko ina gaida san barka a gadas roga-roga a gadas a sandar ina gaida letoro da na agwa bakin hospital da soja mai adaidaita bakin hospital na sandar ina gaida shugaba iliya garkin daura daga naku motion nuhu sirvensi spb namu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radar musulun shirar da yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da inda ke ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari da nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida alhaji hamza na abiyaso ina gaida tanko abubakar nan ba ina gaida maliki kanina nan ba ina gaida rahmatu bayan ruwa ba da bayan haka nan ga in tuya in mace da albasa Ilyasu mai shayi da kanti da nan duk ina kake ina gaishe ka duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaishe ku Allah bar su Allah taimaka Allah bar ka suwa mai albarka kuna tare Yusa Bakar tsoho mai albarka aulun mai mai jamboriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kevistan nigeria to da yake ayo muna karshen mako yana son ku bani dama domin in gaida yan uwa hadi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka adamu iya hanza daura masu rali na tsirawan birnin kebbi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu yakubu daga shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura kado da daga ga dan fulani waje isa jikan mai saje turu na zifi ibrahim ruga malam ahmed ladan girkau wani alilawar gama da kuren kano akwai su madatte da magaran isu madatte da magaran akwai tasu ungo tudu da magaran akwai isa abubakar tsohon mai albarka shi ta tare gadas ibrahim haruna bendera akwai muhammad dan bare bari akwai haruna sila usman da magaram akwai aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu akwai usaini sitar kasuwar kwalliya da fata duk kowansu na cikin koshin lafiya suna na haɗari da kwamfuta mai yama local government kevin ta najeriya Assalamu alaikum barka da warhaka BOH Hausa na farko suna na Usain Haruna anan da magaram yau na shigo gidan nan domin in a bani dama isar da sakon gaisuwa da farko ina gaida mai gabatar da shirin na Asan Barka akwai magaji karo silatan tankarkar akwai Sanusi Madattai akwai Alhaji Musa Homa shugaban kungiya zaɓi sanka da taimakon juna ta ƙasa reshen jihar Jigawa akwai Rabe mai aski shukuri rezidan na masu kira da saurare na nan jihar garin da magaram akwai ashuru garin sidisidi akwai malam umar da ke garin nanaba to ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya boh hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida Isu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida Yahaya mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida Kirimu mai sai da wayar salula wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida Isu madan madattai sunusi madattai ina gaida benzema daga nan har nan agadis ina gaida kado diga ga dan wulanin ward daga karshe ina gaida usaini alhaji umar da dukkan masu sauraron sashen hausa na muryar iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaran mu na jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar duba da karshen sati da kuje ba mu dama muna zakon gaishe gaishe na farko ina gaida kai Hassan Barka da gaida abokan aikinka. Ina gaida Hafizu mai farmasi bakin hospital, ina gaida Ajidan Shab Labo dan Malka, ina gaida Ajidan Garba abokin aikin nashi ne, ina gaida Ajidan Abdulhaji wanda yake nan Garmi Zone, ina gaida Yakubu mai farmasi, ina gaida Umar dan nashi mai farmasi, ina gaida shugaban Rabi mai aski, ina gaida leturo mai isansi, ina gaida Mashi Soja mai da sahu, ina gaida Siraja Gambi, ina gaida Sarkin yaki Maradi, ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shago garkin daura to na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BH mai albarka mai magana isu baban sale ne daga tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida abdu kirimo mai kayan salula a cikin tashar da magaran da hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran da asan alhaji umar da diga ga dan fulanin warki da sade sa'idu daura da yabi mai kayan kwali da malam hamusu daga karshe ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina yi ma fatan alheri Assalamu alaikum da tashar radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da na arziki a wannan karshen mako ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ina gaida Sanusi Madate tashi Ungwa Tudu mai aski Baba Lefe Abdulaziz Bezi da Letoron mai san Hussein kasuwar kwalliya da zuman takasimu da dukkan inusa makiyayi da dukkan jihar da magaram ina gaida shi da tahir da alkasun da muhammadu yakub awashe adda mai kwamfuta ilyas yakubu digawa da nazifi ibrahim galmaran shagari da adda mai kwamfuta da gwani lawan ali gamadan da dukka yan gwagwarmaya duka duk inda suke yana gaida su duka masu sauraron rediyo inda sautin nan zai kai ina gaida su salamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da ake bamu dama da mun gaida yan uwa da buka arziki da farko dai ina shugaban shiri barka da warhaka hassan barka ina gaida shugaban namu rawo mai aski shugaba na masu saurare da abokina sanusu madattai akwai yakubu mai aski ba da raka akwai sanusu madattai duka ina muku fatan alkhairi ina gaida iliya garkin daura nigeria ina gaida rawo mai aski ina kara jinjina mishi da zuman takasi to da dukkan yan uwa da abokan arziki muna musu fatan alkhairi mai magana inusa makiyayi daga geza jihar da magaran jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko dai kafin in mika sakon gaisuwa ta ga wannan rediyo mai albarka da farko dai na gaida kai kanka mamman Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai Desmond Taxi Moto Abdulaziz Prezi Sanusi Madattai Nasiru Ungo Tudu Ashiru Garin Sirisiri jirgi tirin abuwa Lawal Dan Madan da Raba Mai Aski Mamman Sani da kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi mai magana Muhammad Usman ne dan Nijar mazaunin Fatakwal kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi gode sai an jima to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja baki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ai ƙarshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke muku bayani game da tarihin muhimman wurare na al'adu da ma masu dan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya a bangare daya muna kawo muku karin haske da yin bayanai game da abubuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu su gara zama kuma su jaɗin shirin to madalla yanzu mu bari mu shiga cikin kwarar shirin amma bari mu yi waiwaye da hausawa ke cewa a don tafiya idan kuna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai ne game da wurin tarihin nan mai suna nakshi jahan inda muka kawo muku asalin tarihin wurin da ma shataletalen imam wanda ake ce masa dandalin sha a da kana mun bayyana cewa akwai gine-gine guda hudu da ke kewaye da wannan wurin na nakshi jahan to yanzu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya to a yau shirin namu zai kawo muku tarihin dukkan waɗannan gine-gine guda hudu ne da ke kewaye da dandalin na imam kamar yadda muka ambata tun da fari gini na farko shine masallacin sha wannan yana daga cikin masallacin da ke da matukar mahimmanci wanda a gina shi tun a zamanin daular safawiya a shekara ta ashirin hijira kamariya kuma an kammala ƙawata shi ne a zamanin mulkin sarki suleiman a shekara ta bakwai. ustaz ali akbar isfahani shine injiniya da ya gina masallacin yayin da kuma ali rida abbasi ya zana auban da ke wato ya zana auban da ake bukata a ciki tsawon tulluwar masallacin ya kai mita hamsin da biyu yayin da tsawon hasumiyar masallacin kuma ya kai mita arba'in da takwas tsawon hasumiyar da ke bakin kofar shiga masallacin ya kai mita arba'in da biyu ana kiran masallacin da sunaye daban-daban a da inda ake kiransa da suna masallacin mahadi masjid jami masallacin sultani masallacin sha jami'i kabir abbasi kuma ya shahara da suna masallacin sha amma yanzu ana kiransa da suna masallacin imam gini na biyu shine sardar kaisariye kuma wani gini ne da ke kusa da kofar shiga babbar kasuwar isfahan a da ginin ya kasance bene ne mai hawa uku amma yanzu ya koma mai hawa biyu a rusa hawa na ukun daga baya kuma ya kunshi wani wuri da aka keɓe wanda ake sanar da lokutan rana ta hanyar yin amfani da kiɗe-kiɗe a da ana kiran wannan ginin da babbar kasuwar isfahan sardare kaisariye ya kunshi ƙofofi guda hudu ɗaya daga cikinsu ita ce ƙofar asali da kuma wani wuri kamar kududdufi da aka tara ruwa a ciki sai dai an mayar da wani bangaren na shi wannan kaman kududdufi din wato hauzi zuwa lambu a shekara ta 1340 hijira shamsiya dalilan da suka sanya aka sanya wannan ginin dalilin da aka sanya wa wannan ginin suna shine saboda kamanni da yake da shi da wani gini da ke garin kaisariya a saman benin akwai zanen da riza abbasi ya yi da alkalaminsa akwai wata ƙararrawa da agogo da aka sanya a sama a can saman ginin da aka kawo shi isfahan bayan cin nasarar kwace tsibirin hormuz sai kuma gini na uku da ke da dandalin imam ko kuma nakshi jahan shine ali kafu fadar ali kafu tana kasuwar yammacin dandalin imam ne dandalin imam ne kuma bene ne mai hawa shida mai faɗin mita murabba'i 1,800 tsawon wannan fadar daga gefen dandalin ya kai mita 34 kuma kowanne hawa na benen yana da nashi irin kwalliyar da aka kawata shi da shi daga cikin abubuwan da wannan fadar take banta da shi shine yadda sauti yake yin amsa kowa a kofar shiga gidan akwai ɗakin karɓar baƙi mai kyau sosai a cikin asalin ɗakin karar bakin na kiɗe-kiɗe yana da ɗakuna guda hamsin da uku da ake amfani da su wajen hutawa akwai ɗakin taro da gidan gwamnati da kuma wajen zaman jakadu da sauran baƙi har ila yau a bayan fadar ali kafur akwai wata matakala kamar hasumiya wanda a da ana amfani da ita ne wajen kiran sallah masana dama sun yi sharhi sosai game da irin hikima da irin kwarewar da aka yi amfani da ita wajen gina wannan wajen gina wannan fadar sai kuma gini na hudu da ke kewayen dalin imam a matattarar nakshi jahan wannan ginin kuma shine masallacin sheikh LutufuLLah. shi dai wannan masallacin yana daga cikin gine-gine da ke kewaye da dandalin na imam wanda masallaci ne da keɓance shi da sarki abbasi domin an gina masallacin ne bisa umarnin sarki abbas kuma tamara son wani injiniya ɗan asalin ƙasar ingila yana da cikin injiniyoyi da ke gina wuraren addini a duniya kuma an taɓa rushe masallacin a lokacin dolar kajar amma a zamanin sarki reza sha aka sake aka sake masa kwaskwarima tare da sabunta shi kwalliyar da aka yi masa da tiles yana komawa ne zuwa ga shekara ta 315 hijira shamsiya tun lura wannan ginin ya kai tsawon mita 32 kuma an kwashe shekaru 17 ana gina shi bambancin da ke tsakanin wannan masallacin a zamanin mulkin shi shine masallacin lutfullah ba shi da farfajiya kuma ba shi da hasumiya mashigar masallacin an kawata shi da rubutu mai kyau da aka yi da alƙalamin ali riza abbasi To ma saurare laifin daɗi karewa gashi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa. Ya zama wajibi da aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma din wanda ku hujjimorin su ni da nakan ci da ku nake cewa ku zama lafiya daga nan rediyo Hausa VOH. هرچی Shirin Muleka Iran kenan to kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotanni ne masu karo da juna kan gumurzun da aka yi tsakanin mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al ta ƙasar somaliya da rundunar sojin ƙasar habasha na tsawon kwanaki a wannan mako da kuma yadda ayyukan ta'addancin kungiyar al-shabab suka ketara kan iyakokin kasar ta somaliya da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Al-Shababul ko ƙungiyar al Al-Islami ƙungiya ce da take da'awar jihadi a ƙasar Somaliya da take yankin ƙahon Afirka. kuma tana ɗauke ne da irin tunanin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa ta alƙa'ida ƙarƙashin jagorancin aiman azawahiri da ke jagorantar ƙungiyar ta alka'ida tun bayan mutuwar usama bin laden a shekara ta 2011 an kafa ƙungiyar alshababu ce tun a farkon shekara ta 2004 kuma ta kasance ɓangaren soji ne ta ƙungiyar kotunan musulunci da aka kafa a ƙasar somaliya da nufin shawo kan tarzoma da rashin tsaro da suka mame ƙasar ta somaliya tun bayan faduwar gwamnatin Muhammad Siyad Bari a shekara ta 1991 a lokacin yakin basasar kasar. bayan kafa gwamnatin rikon kwarya a somalia dakarun gwamnatin rikon kwaryar ƙasar sun fatattaki 'yan ƙungiyar ta al shabaab daga harkokin tsaron ƙasar don haka ƙungiyar ta ɓalle daga ƙungiyar kotunan musulunci ta haɗe da ƙungiyar gamayyar adawar somaliya wasu rahotanni suna bayyana cewa mayakan kungiyar al-shabab suna samun horo ne a kasar eritrea da fasahar hada bama-bamai kamar yadda wasu rahotannin suke bayyana cewa kungiyar al-shabab tana samun kudaden shigar ta ce ta hanyar 'yan fashin teku da suka yi kaurin suna wajen yin garkuwa da jiragen ruwa da suke shigewa ta tekun adin da tekun indiya ta gabar tekun somaliya domin karban kudaden fansa inda suke samun makudan kudade hakanan ƙungiyar al-shabab ta yi kaurin suna a fagen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri a cikin ƙasar somaliya musamman ƙaddamar da hare-haren ƙuna baƙin wake da ta da bamabamai a wuraren taruwan jama'a gami da cibiyoyin gwamnatin ƙasar wasu rahotanni suna bayyana cewa kungiyar al-shabab tana gayyato mayaka daga wajen kasar somaliya da sunan gudanar da jihadi a cikin kasar da ma makwabciyarta habasha da sunan yaƙi da 'yan salibiya kamar yadda asalin har haren ayyukan ta'addancin ta take aiwatar da hare-haren kunan bakin wake da ta daba bama-bamai inda a ranar 18 ga watan yunin shekara ta 2009 ta kai harin bam wani hotel da ke garin galadwayne da ke tsakiyar kasar ta somaliya inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla talatin ciki har da ministan harkokin cikin gidan kasar somaliya kanar umar nashi adan kuma bayan kaddamar da harin kakakin kungiyar al-shabab ya fitar da bayanin cewa su ke da alhakin kai harin Hakanan a ranar uku ga watan Disamban shekara ta 2009 kungiyar Al-Shabab ta kaddamar da wani harin kunan bakin wake kan wani zaman taron yaye ɗalibai da suka kammala makarantar koyon ilimin aikin likita a wani otel da ke birnin Magadishu fadal mulkin kasar inda harin ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara ciki har da ministocin kasar uku karkashin gwamnati rikon kwaliyar kasar ta Somaliya a wancan lokaci majiyar dakarun kungiyar tarayyar Afirka a Somaliya ta Emison ta fitar da bayanin cewa dan kunan bakin waken ya tarwatsa kansa ne a cikin hotel ɗin shamu da ke birnin magadishu a lokacin bikin yayi ɗaliban koyon ilimin likitanci na jami'ar benadir da harin ya lashe rayukan mutane akalla goma sha tara tare da jikkata wasu adadi mai yawa da aka kiyasta cewa sun kai sittin kuma wasu daga cikinsu suna cikin mummunan yanayi majiyar gwamnatin kasar a wancan lokaci ta sanar da cewa ministocin da harin ya ritsa da su kuma suka mutu sun hada da ministan ilimi mai zurfi na kasar ibrahim hassan adu da ministan tarbiyya muhammad abdullahi wa'il da kuma ministan lafiyar somaliya kamar adan ali sannan daga cikin waɗanda suka samu raunuka har da ministan wasanni da motsa jiki na kasar ta somaliya suleiman wood robin kamar yadda a ranar 17 ga watan satumban shekara ta 2009 kungiyar al-shabab ta kaddamar da harin kunan bakin wake a wurare biyu filin jirgin saman birnin magadishu da cibiyar dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka ta emerson inda hare-haren biyu suka lashe rayukan mutane 21 ciki har da sojojin kasar uganda da burundi Ƙungiyar Al-Shabab har yanzu tana ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addancinta a cikin ƙasar ta Somaliya, inda a ranar Larabar wannan mako ta ƙaddamar da harin ta'addanci a garin Maka da ke lardin Shabele a kudancin ƙasar, inda harin ya lashe rayukan mutane tara ciki har da wani babban jami'in yankin. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta fitar da sanarwar cewa ita ke da alhakin kai harin kuma ta ƙaddamar da harin ne da nufin kashe gwamnan yankin Abdullah Ali Ahmad Wafo. majiyar gwamnatin kasar ta somaliya ta tabbatar da cewa daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su har da gwamnan yankin abdullah wafo gami da wasu manyan jami'an tsaron kasar a 'yan shekarun baya-bayan nan kungiyar al-shabab ta fitini kasar kenya ta hanyar sulalewar mayakanta zuwa cikin kasar tare da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri inda ko a 'yan makonnin nan mayakan kungiyar sun kai hari a karamar hukumar lamu na kasar kenya inda harin ya lashe rayukan mutane hudu kuma kungiyar ta al-shabab ta fito fili ta dauki alhakin kai harin Hakanan a ranar 21 ga wannan wata na Yuli, mayakan kungiyar ta Al-Shabab sun tsallaka kan iyakar kasar Habasha tare da kaddamar da harin wuce gona da iri a yankin Abden da kasashen Somaliya da Habasha suka yi tarayya kan mallakarsa. inda aka kwashe tsawon kwanaki uku ana fafatawa a tsakaninsu da gumurzun ya lashe rayukan 'yan kungiyar al-shabab fiye da ɗari a cewar gwamnatin ƙasar ta habasha a sanarwar da ita kanta kungiyar al-shabab ta fitar ta bayyana cewa mayakanta sun tsallaka kan iyakar kasar habasha inda suka shiga yankunan kasar musamman yankin abdan majiyar tsaron rundunar yankin na abdan na haɗin gwiwa tsakanin ƙasar habasha da somaliya sun samu nasarar taka musu burki bayan yi musu ƙawanya a yankuna daban-daban kuma musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu ya kai ga halakar mayakan ƙungiyar alshabab fiye da ɗari tare da kama wasu daga cikinsu da kuma kwasar ganimar makamai baya ga ƙona motocin mayakan ƙungiyar alshabab guda goma sha uku a nata ɓangaren ƙungiyar alshabab a ranar juma'a da ta gabata ta fitar da sanarwar cewa mayakanta sun kutsa cikin kasar habasha inda suka yi gumurzu da sojojin kasar da ya kai ga halakan sojojin gwamnatin habasha 87 gami da kona motocin yakin soji a yankin na abda hakanan a wasu hotuna da suke yawo a shafukan sada zumunta suna nuna gawakin sojojin habasha tarwatse a ɗaya daga cikin yankunan da aka yi ba ta kashi tsakanin mayakan kungiyar Alshabab da na sojojin kasar habasha kamar yadda wasu hotunan bidiyon suke nuna yadda aka kona bukkoki da gidaje a nasu ɓangaren. sojojin ƙasar habasha sun nuna hotunan fursunonin da ake kyautata zaton mayakan ƙungiyar ta'addanci ta alshabab ne gami da tarin makamansu da aka ribata mayakan kungiyar alshabab sun ɗauki tsawon lokaci ba su kai hari kan wani lardi na ƙasar habasha ba ko yankin ogaden da ke tsakanin ƙasashen habasha da somaliya duk da a 'yan shekarun baya sun ɗauki matakan ƙaddamar da hare-haren ƙunan baƙin wake da aiwatar da kashe-kashen gilla a yankuna daban-daban na ƙasar habasha ƙasar habasha a wasu lokuta tana bayyana yadda jami'an tsaronta suke daƙile ayyukan hare-haren ta'addancin ƙungiyar al-shabab a ƙasar kuma a baya-bayan nan a watan afrilun da ya gabata hukumar leƙen asirin ƙasar habasha ta nuna wasu gungun 'yan ta'adda wacce ta ce mayakan ƙungiyar al-shabab ne aka kama suna shirye-shiryen ƙaddamar da hare hare-haren ta'addanci a cikin kasar ta habasha musamman birnin addis ababa fadar mulkin kasar kuma yawansu ya kai 34 harin da kungiyar al-shabab ta kai yankunan da suke tsakanin somaliya da habasha ya zo ne a daidai lokacin da ba a jima ba da samun bullar tashe-tashen hankula a yankunan arewacin kasar ta habasha musamman gumurzu da aka yi tsakanin rundunar sojin tarayyar kasar da 'yan awaren kungiyar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front inda aka samu hasarar rayuka da na dukiyoyi a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya ci gaba da 'yancin dan adam da take kasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin magance su a nahiyar afirka tun a shekara ta 2020 rahoton yana ɗauke da cewa ƙasashen afirka goma sha shida ne suka fi fama da matsalolin ayyukan ta'addanci a nahiyar kuma hare-haren suna ci gaba da lashe rayukan ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu dubbai gami da lalata dukiyoyi rahoton ya kara da cewa kungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a tarayyar najeriya tana daga cikin kungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane sannan kungiyar alshabab shabab ta kasar somaliya da take rufa mata baya kuma dukkanin kungiyoyin biyu sun yi kokarin yada ayyukan ta'addancin su zuwa ƙasashen da suke makwabtaka da su hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin kungiyar al-shabab al-mujahidin da ke ƙasar somaliya da boko haram a tarayyar najeriya da'ish a libya Alƙa'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ansarus salafi a jihadi a ƙasar mali da harakatu tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar ta afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame wata matattarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a ƙasashe da yawa na nahiyar rashin taimake taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin ƙasashen yankin sakaci wajen barin ƙungiyoyin har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo taɓarɓarewar harkar tattalin arzikin ƙasashen da ma yankin baki ɗaya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 To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. Ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa a kasance lafiya.